أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل تفسير منوة رمضان شكرا دبو ديدة تاريخ hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma kuma muna cikin suratul baqara a jiya muna cikin ayan da Allah ranmu ya karanta mana sai lokaci mana halinsa kuma insha Allah za mu karisa sharhin bayanin abubuwan da ba mu karisa ba بنجي تعالى انا سوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كاركرا تامنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وبنجي تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن wata ramadana shine wanda Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa a jiya mun yi bayani an saukar da alkur'ani daga lauhin mafus zuwa baitul izza a cikin wata ramadan kuma dukkan malamai sun yi ijima'i cewa da alƙur'ani yana nan a lauhin mafus saboda ubangiji ta'ala ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mafus sannan daga baya aka sa mala'iku suka dauko shi suka kawo shi baitul izza sabanin da aka yi dauko qur'anin da aka yi zuwa baitul izza kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi ne ko bayan ya zama annabi aka yi haka ne zancen da aka firin jarwa bayan ya zama annabi an dauko alqur'ani daga dai mafuz zuwa baitul izza a cikin wata ramadan a dare mai albarka shine dare laylatul qadri kamar yadda jiya muka bayani sannan an fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan shi yasa wata ramadan ya zama wata ne na alqur'ani wata ne da aka saukar da alqur'ani a cikin sa wata ne da mala'ika jibril yake saukowa daga sama yana samun manzala ta sama su dinga karanta alqur'ani suna mudarasan sa wato fahimtan sa menene wanda irin ma'anoni ne yake dauke da shi shi yasa watan wata ne na karatun alqur'ani kuma wata ne na tafsiri na bayyana ma'anonin sakon da ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi a cikin wannan littafi mai girma sannan muka ce an fara saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi ayoyi guda biyar a cikin suratul alaq su ne iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kuma da wannan ne ya zama annabin Allah sannan daga baya ubangiji ta ya sake saukar masa da ayoyi guda biyar wanda suke tabbatar da cewa shi manzon Allah ne wato annabi ne kuma manzo ne sune ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadahhir war rujza fahjur suma iyana da wannan ne manzon sama ya tabbata wato manzo ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala kuma qur'ani ya ci gaba da sauka sai zama baya yankewa tun daga lokacin aya ta kusa da ta ƙarshe ko ƙarshe ƙarshen sauka ta ce al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam ba ita ce karshe a sauka ba amma tun daga lokacin da aka saukar da wannan aya Allah ta'ala ya ce yau na cika muku addininku na cika muku ni'imata na yardar muku da musulunci shine addini tun da aka saukar da wannan ayan ba a sake sauko da wani sabon hukunci a shari'ar musulunci ba ba saukar da wannan abu wajibi ne ko mustahabbi ne ba ba saukar da wannan abu halal ne ko haram ba addinin Allah ya gama cika baya bukatan dadi ko kari abubuwan da suka sauka a baya wa'azi ne an saukar da sura ta karshe da ta sauka ita ce suratul nasri idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wanda wannan suran tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa shi yasa lokacin da sayyidina Umar yake tambayan wayan wayanda yake zaune da su sai na Umar fadawansa makarantan alkur'ani ne suna dukkanin su mahaddata ne kuma galibin su ku batrin ne sun je yakin bada to wata nan sai wani yace wa sai na Umar yace ya amirul mu'minina mu mun ga wannan yaro yana zama a cikin mu shine Abdullahi dan Abbas muna da yara sawo irin sai je can wurin yara yan uwansa mana ya dai zo yana zama a cikin mu sai sai na Umar yayi shiru da aka zo aka sake zama fete ni kan wannan surar mai take karantarwa ne idza jaa nasrullahi har zuwa ƙarshe wasu suka yi shiru wasu kuma suka fassara ta a da take a zahiri kawai ba su fito da ilimin da ta kunsa ba cewa idan taimakon Allah ya zo aka bude garin Makka kaga jama'a suna shiga musulunci jama'a jama'a to ka dinga tsarkake sunan ubangijinka tare da yabonsa kuma ka tuba zuwa gare shi Allah mai karban tuba ne shi ma duk aka zagaya sai daga baya sai ce to kai kuma abdullahi dan abbas mai zaka ce yace ni abin da zan ce wannan ayan tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa tun da aka ce in aka yi fatau makka jama'a suka dinga shiga musulunci guruf gurup to ka je ka kama tasbihi da istighfari kaga aikin da'awa ya kare wa'azi ya kare kenan yace to alama ne cewa ajalin manzon Allah ya kusa sai na Umar yace to ni ma abin na fahimta da wannan suran kenan to a cikin surori ita ne ƙarshen sauka a ayoyi kuma ayan da take ayan da ta zama ƙarshe ta sauka ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga ubangiji ta'ala ranan da za a cika muku ayyukanku a cika muku sakamakon sa ba za a zalunce ku ba wannan ayan bayan ta sauka bai wuce kwana takwas ko kwana tara manzon Allah ta sama ya bar duniya ba kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa to wannan ita ce aya ta ƙarshe amma wanda suke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum ne ba su fahimta bane ayan da ta sauka wanda take shar'anta abu kaza halal ko haram ko wajibi ko mustahabi to wannan ita ce ta ƙarshe al-yawma akmaltu lakum dinakum amma aya ta ƙarshe al-qur'ani ita ce wata wacce shi yasa tun ranna wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka ba wani sabon hukunci kuma da ya sauko addini ya riga ya cika shi yasa imam malik yake cewa man ikhtara bid'atan يراها حسنة فقد ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وذلك لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن اليوم فلا لن يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا sai duk wanda ya kirkiro ta bid'a sai ta ai ne mai kyau wai akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau ba manzo da kama yace duk bidiyoyi ba su da kyau gaba ɗayan su bata ne imam mali yace to duk wanda ya kirkiri bidi'a. sai ce bid'a ce mai kyau to wannan yariya manzo Allah ta sama ya ha'inci Allah wajen isar da manzonci don Allah ya riga ce ya cika addini ta kai kuma ka zo ka ce a bai cika ba za a cika tashi yace duk abin da bai zama addini ba a wannan ranan ran da aka saukar da wannan ayan ita ce ranan arfa aikin hajin da aka yi shekara ta goma bayan hijirar manzala ta sama kuma shine aikin haji na ƙarshe tun tun wannan lokacin duk abin da bai zama addini ba to a yau bai zai zama addini ba ya zama bid'a idan an kawo shi to amma an yi wa'azi kuma bayan saukan wato ainihin wannan aya ne to sannan qur'ani ya sauka da kaɗan kaɗan ne a cikin shekara ashirin da uku shekara goma sha uku a makka ana tabbatar da tauhidi da kissan annabawa da mutanensu domin imani ya tabbata sallah kawai aka wajabta ita ma raka a biyu sanda aka koma madina sannan sallah ta dawo raka a hudu aka sauke ayoyin zakka a fidda zakka aka ce ayi azumi aka ce aikin haji da sauran shari'o'i na wato ainihin ibada to a cikin shekara ashirin da uku ne qur'ani ya gama sauka me yasa saboda duk ayan da ta sauka sahabbai su fahimce ta su yi aiki da ita duk ayan da ta sauka su haddace ta su fahimce ta su yi aiki da ita shi yasa lokacin da kafirai suka kalubalanci manzala ta sama me yasa ba a saukar da alqur'ani dungurungun ba irin yadda aka yi na attaura aka ba annabi Musa gaba ɗayanta injila aka ba annabi Isa gaba ɗayanta sai suka ce wa qala kafaru laula nuzila alquranu jumlatan wahida kafirai suka ce me yasa ba a saukar da alqur'ani jumla guda jumla gaba ɗaya ba a ba manzon Allah qur'ani dungurungun ubangiji ta ka kazalika linusabbita bihi fu'adak wa rattarnahu tartila mun yi haka ne don mu tabbatar da zuciyanka ko mu tabbatar da alqur'anin a cikin kirjinka wato ka haddace shi ka fahimce shi sosai har shi yasa muka jeranta shi jerantawa Sau da haka da kaɗan kaɗan aka saukar da shi sabai har suka haddace shi kuma suka yi aiki da shi so da haka idan kana son ka haddace qur'ani to sai ka dinga ɗiba kaɗan kaɗan in ka ɗebe shi gaba ɗaya zai tafi ya barka Bangiji ta ala ce hudan linnasi wa bayyinatin min Huda wal furqan alqur'ani shiriya ne ga mutane kuma hujjoji ne na shiriya kuma shine mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shiriya da bata wannan abu gaskiya ne wannan abu bata ne wannan abu shiriya ne wannan abu daidai ne wannan abu ba daidai ba alqur'ani shine mai yin wannan don ubangiji ta'ala ya saukar da shi domin ya bambance ƙarya da gaskiya ya nuna maka wannan abu daidai ne wannan abu kuskure ne kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmin wala abgi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi il ulumi littafin Allah shi fi kowane littafi ilimi shi yake yaye duhu na jahilci da duhu na bata da na ɗinwa na rashin gane shari'a qur'ani shi zai yaye maka ya nuna maka wato ainihin hanya wanda take ainihin mai kyau idan ka bar alqur'ani ka bar shari'a to amma alqur'ani yana zama wato wa'azi ne ga mutumin da yake da tsoron Allah shi yasa Allah ta'ala cikin suratul baqara can ba yace alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafin babu shakka daga wurin Allah yake kuma shari'a ne ga masu tsoron Allah kenan mai tsoron Allah shi yake wa'azantuwa da alqur'ani wanda baya da tsoron Allah duk abin da aka gaya masa qur'anin baya shigansa to da haka mu ji tsoron Allah mu dauki wazuzzukan da suke cikin wato ainihin alqur'ani hadisi ya tabbata daga Jabir bin Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alqur'anu shafi'un mushaffa man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar ibnu hibban ya ruwaito shi da isnadi jayyid manzala kuma ya alqur'ani mai ceto ne kuma abun bawa ceto ne duk wanda ya sa alqur'ani a gabansa ya zama alqur'ani ne zai jagorance shi to alqur'ani zai ja shi zuwa ga aljanna wato zai kai ka aljanna in dai ka bi shi duk wanda ya mai da shi bayansa kuma wato ya kiya aiki da shi to qur'anin zai kora shi zuwa ga wutar jahannama ne in ka sa shi a gaban ka zai ma jagoranci zuwa ga aljanna in ka bar shi a baya kuma baka aiki da shi sai dinga angiza kai na angiza kare je tura ka a cikin wutar jahannama shine ma'anan alqur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani ko zai zama hujja naka ko kuma ya zama hujja wato ainihin akanka a cikin suratul jasiya ubangiji ta'ala ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun ranan da alkiyama za ta tashi a wannan ranan ne mabarnata da su yi asara wato mabarnata sune ne wanda suka yi inkarin alqur'ani suka ce sam ba daga wajen ubangiji subhanahu wataala yake ba suka yi inkari suka karyata manzon Allah sallallahu to a wannan ranan fa da su gane kuskuren su a wannan ranan ne da su yi asaran gidajen su na aljanna su fada a wutar jahannama ibnu abi hatim ya rawaito yace sufyanu sauri wata ran ya tafo madina sai samu al-mu'afiri yana magana ya tara jama'a yana magana yana ba su dariya wato irin mai wa'azi yana ba da dariyan nan ya kawo wannan ai dariya ya kawo wannan ai dariya kenan sai ya matso kusa da shi ya same shi ya ce masa ya sheikh amma alimta anna lillahi yawman yakfaru fihi al-mubtilun baka san al ya abin nan gafarta malam baka san cewa ubangiji ta'ala yana da wata rana wanda masu barna da su yi hasara a cikin wannan ranar ba menene zai sa ka dinga dariya tun daga nan mu'afiri aka gane tasirin wannan wa'azin a fiskansa sai ya zamana baya dariya a wurin karatunsa to da ka wurin fassara alkur'ani ba wajen dariya ba ne ba wajen hira ba ne wajen isar da saƙo ne na ubangiji ta'ala wajen kwankwason zukata ne wajen gargargaɗi ne wa al'umma domin su shiga taitayinsu su nisanci abin da yake na haramun su abin da yake na daidai duk lokacin da ka je wajen tafsiri ya kamata a ce imaninka ya karu ba wai ka tafi da nishaɗi bane ne kawai imaninka ya karu tsoron ka ya karu wannan shine hakikanin wa'azi a cikin suratu qaf ubangiji ta ce fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka yi gargadi da alkur'ani wanda yake tsoron azabata mai tsoron azabar Allah shine yake gargaduwa da me da alqur'ani amma wanda zuciyarsa ta kikashe to shi ba wazantuwa duk yanda kai ba zai ɗauki wa'azin ba shi yasa ubangiji ta'ala ya faɗa dangane da yahudu ka san ba wanda ya fi yahudawa taurin kai a duniya duk yanda kai wa'azi ba za su karba ba barna suke so Allah ta'ala ya faɗi sababin abu yace sun qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zuciyarsu ne ta kekashe ta fi dutse ƙeƙashewa shi yasa ba sa iya karban gaskiya duk wanda qur'ani baya ratsa shi ai zuciyarsa ta zama kaman dutse kenan ko ma ta fi dutse tauri dan dutsen ma da za a saukar masa da alqur'ani da zai taushi kamar yadda ubangiji ta lace law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati da za mu saukar da alqur'ani nan akan dutse da za ka gan shi yayi tawabu yana kikkecewa saboda ainihin tsoron ubangiji subhanahu ta'ala to me yasa zuciyanka ba ta ɗaukan wa'azi wannan yana nuna kamar ta fi kenan wato ainihin dutse kekashewa ko bushewa ubangiji ta lace faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda yana raye yana zaman gida lafiyayye ramadana ya kama to lalle lalle ya azumin wata ramadana wajibi ne a kansa yanzu babu wani zabi a ce wai ka maimakon yin azumi an soke wannan hukuncin dole ne a yi azumin kawai matuƙar kana da lafiya kuma ba a halin tafiya kake ba azumi rukuni ne na addinin musulunci cikin rukunai guda biyar kamar ya tabbata a cikin hadisin abdullahi bin umar wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito ina cewa buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqami sala wa ita'iz zaka wal hajji wa sawmi ramadan Allah ta'ala yace manzala ta sama yace an gina musulunci da abubuwa guda biyar shaida ba mota da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu sama wasallam manzon Allah ne shine tauhidi na biyun shine tsaida sallah na uku ba da zakka sai ce da aikin haji sannan azumin Ramadan duk da cewa azumin ya riga aikin hajin amma wannan hadisin da aka faɗi aikin haji kafin aka faɗi wato ainihin azumi amma hadisin Jibrilu ya faɗi ainihin tsaida sallah abin nan aikin abin nan azumi ne kafin aikin haji ya ce wata suma Ramadana wata hujjal baita in istata ilaihi sabila to sallan abin na aikin haji shine karshe amma azumi shine na kusa da na karshe kenan bayan zakka yi ainihin wato azumi to duk wanda yana raye wata ramadan ya kama kuma lafiyayye balagegge wajibinsa ne ainihin ya yi azumi to sai malamai suka yi sabani dangane da wanda ya musulunta a cikin wata ramadana mutum ya musulunta da rana a wata ramadana cin wajibi ne sai ya biya azumin da bai yi ba a baya kuma dole sai ya kame bakinsa zuwa ƙarshen wannan yinin sannan zai biya wannan yinin ko bai zai biya ba zance mafi inganci ba zai biya kwanakin da suka shige a baya ba bai zai biya ba domin lokacin ai bai halarci ramadanan yana musulmi ba lokacin azumi bai zama wajibi a kansa ba in ma ya laifi bai ba a baya to musuluncin da ya shiga ya yafe masa wannan na baya amma ranan da ya musulunta a ciki to abun da ya fi shine ya kame bakinsa kuma ya rama wannan ranan domin ya samu wani bangare na wata ramadana a lokacin na wannan ranar yana musulmi to saboda haka sai kame bakinsa sannan kuma ya rama bayan wata ramadana saboda ainihin fita daga shakka sannan Allah ta'ala ya ce wa man kana minkum maridan duk wanda bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya cikin wata ramadana fa iddatun min ayyamin ukar ya lissafa wasu kwanakin daban ba a wannan watan bai rama mana ya sha an halatta masa ya ci ya sha sannan daga ba sai ya rama ubangiji ta'ala ya maimaita wannan tare da cewa a tar ayan baya an maimaita shi saboda kada wani ya tamanin an shafe wannan din tunda a can baya an shafe a baka zabi ko ka ciyar ko kai azumi to kar a dauka duka ayan aka shafe gaba daya sai sake maimaitawa a ya yace wanda bai da lafiya dai ko mara ko wanda ya tafiya har yanzu akwai wannan saukin ba a dauke masa ba saboda haka zai iya sha daga baya sai ya rama a cikin wata Ramadan kuma wannan kamar yadda muka yi bayani a jiya abin nan bayan wata Ramadan kamar yadda muka bayani a jiya wanda ciwon sa yake gushewa shine zai rama duk wanda uzurinsa mai gushewa ne daga baya in tafiya ne zai dawo idan rashin lafiya ne zai samu sauki ana tamanin samun saukin sa to shine zai rama amma wanda ciwon sa ba mai warkewa bane ko kuma tsufa ne su wayannan ciyarwa da su yi domin ba su da ranar da za su samu sauki a ce sun rama bangiji ta yuridu yuridullahu bikum al-yusra Allah yana so muku sauki ne wala yuridu bikum al-usra baya so muku wahala shi yasa ce in baka da lafiya ka sha an ɗauke maka kar ka je ka wahalar da kanka idan kana tafiya a halin tafiya tafiya ma akwai wahala za ka iya sha an ɗauke maka wannan ra'ayin kamar yadda ubangiji ta lake cewa ne wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba da kuma fadin sa yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah ta'ala yana son ya sauƙaƙe muku ne saboda haka duk lokacin da ka shiga wahala a addini ko kunci to akwai sauki sai dai idan baka sani ba in baka sani ba ko ka tambayi malamai fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi malamai idan baku sani ba malamai sun kafa ka'ida fiqhiyya take cewa al mashaqqatu tajlibu at-taysir dalilin ta sune wa'annan ayoyin da na karanto wahala tana jawo sauki idan kai baka da lafiya in kai azumi akwai wahala ka sha daga baya sai karama in kai tafiya akwai wahala a tafiya ka sha daga baya sai ka me sai karama idan mutum bai zai iya yin alwala ba saboda akwai ciwo a jikinsa ba dama ya taba wurin sai ya yi taimama in taimaman ya gagara ma ba zai iya yin taimaman ba ba zai iya yin alwalan ba yayi sallan a haka babu taimama babu me babu alwala saboda la taklifa illa bil qudra wato ba da za a tsora maka sai da zaka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora mutum sai da zai iya in kuma zaka iya yin wani bangare wani bangare ne ba zaka iya ba kai iya abinda zaka iya kaman sallah wajibi ne ka yi ta a tsaye wa qumu lillahi qanitin Allah ya ce ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru sai zama ba za ka iya tsayawa ba sai a zaune to kai sallan a zaune saboda fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun yadda za ku iya in ba za ka iya a zaune a tsaune ba kai a kwance in ba za ka iya da ruku'u ko da sujjada ba ko da nuni kai manzala ta sama ya gaida Imran bin Husayn a fatau a hajjatul wada bai da lafiya basur na damun sa sai ta ya rasulullahi ga halin da nake ciki ta ya zan yi sallah sai ce masa salli qa'iman fa in lam fa qa'idan fa in lan tastarifa ala jambin kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kuma kai a kunci saboda haka kenan sallah dai matukar kana cikin hayyacinka kai ta gurgudun yadda za ka iya kawai Allah bai tsora maka sai an zo an tada kai an rirrike ka an maka ruku'u an rike ka a sake dago ka kuma a rike ka a kai ka sujjada a rike ka a dago ka ba Allah bai tsora wa mutum wannan ba domin wannan kunci ne sai ka yi ta gurgudun yanda wato ainihin za ka iya to duk wani abu da aka kai wani geji na wahala wanda ya wuce al'ada wahalan da ta wuce ta al'ada to za ka samu akwai sauki na shari'a a ciki sai dai a tambayi malamai su ne za su maka bayanin lalle ya halatta ka yi kaza kaza za ka maimakon wahalan da za ka sha in ko ba haka ba ka tambaya to za ka je ka yi ta wahalar da kanka akan abun da akwai sauki a cikinsa kuma ana son ka bi sauki in shari'a ta yi sauki ana son ka bi sauki don manzala ta sama ya ce inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasu kama yuhibbu an tuta azaimuhu a wata riwaya kama yakrahu an tuta yau. Allah ta'ala yana son in yayi sauki ka bi sauki kamar yadda in yace wajibi kai kuma ka bi ko kuma kamar yadda baya son a saba masa shi yasa manzo Allah ta sama ma khuyira bainas naini illa ikhtara malam ma lan yakun isman ba ta ba manzo Allah zabi tsakanin abubuwa guda biyu ba face ya zabi wanda yafi sauki matukan ɗayan ba laifi bane so da haka in kaga ka shiga kunci a addini ko a ibada to kai ka jefa kanka kai ka kika tambayi malamai akwai saukin da za a sama maka kamar yadda shari'a ta kawo wato ainihin saukin yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ne ba yana son ya takura muku ne a cikin wato ainihin addinin ku ba sannan ubangiji ta lace wali tukmilul iddata an shar'anta muku azumin nan domin ku cika idda wato kidayar ramadana idan sha kai saboda rashin lafiya ko tafiya aka ce karama don ka cika kidayar ramadana an yi azumi ashirin da tara ko an yi talatin kai kuma ka yi ashirin ko ashirin da hudu to akwai bukatan ka cika ta sauran kai ma sai zama ka samu ramadan full ka samu cikakken ramadana don ka samu cikakken ladanka kuma a wasu malamai suka ce wali tukmilil iddata an shar'anta muku azumin wata ramadana domin ku cika kidan wata ramadana din wato shine kai azumi ashirin da tara in ko ba a ga wata ba kai azumi talatin ko ashirin da tara ko azumi wato ainihin talatin manzala sama ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li fa in gumma alaikum fa akmilu al iddata talatina hadisin bukhari da muslim ku yi azumi in an ga wata ku sha mana ku yi sallah in an ga wata idan an muku girgije ba ku gani ba to ku cika kidayan ramadan abin nan bana kwana talatin haka ramadanan ma ku cika ta kwana nawa kwana talatin ko da hadiri kuka gani kuna shakkan ko hadirin ne ya goye muku watan sosai kun cika kwana talatin ballantana idan gari ya yi haske ba a gani ba kaga shi ya fi cancantan a cika wato ainihin kwana talatin din ubangiji ta'ala ya ce wa litukabbiru allaha ala ma hadakum kuma don ku girmama Allah ta'ala a bisa abin da ya shiryar da ku na abubuwa na addinin ku wato ka ji girman Allah a zuciyanka ka gode masa da yayi ka musulmi kuma ya shar'anta maka wayannan shari'o'i na musulunci don su ɗaukaka darajanka ka samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala wasu malayan suka ce don ku yi kabbara a kwanakin wato sallah na karamar sallah kamar yadda ake yin kabbarori a kwanakin sallan babban sallah shine sallan idi shine ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd ko kuma Allahu akbar kabira alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ubangiji ta'ala yace wa la'allakum tashkurun an shar'anta muku wayannan shari'o'in domin ku zama masu godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ka tashi ka bi umarnin Allah ta'ala ka yi masa da'a ka kiyaye dokokinsa ka bar abun da ya haramta to ka kasance daga cikin masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi maka ni'imomi daban-daban wanda basa sa lissafuwa to godiyan shine ka bi shi sau da ƙasa ka masa biyayya ka masa abun da yake so ka ƙauracewa abun da baya so sai ubangiji ta ala ce وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Ubangiji ta lace wa iza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni dangane da ni fa inni qaribun ka gaya musu ina kusa da su da jina da ganina da ilimina duk abin da suke yi ina gani duk abin da suke faɗa ina ji duk halin da suke ciki na sani ujibu da'wata da'i ina amsa addu'ar mai yin addu'a idza da'an idan ya roke ni duk wanda ya amsa ya roke ni zan amsa masa in dai ba ya saba wa sharuɗin wato sharuɗin yin addu'an ba falyastajibu li Allah ta ce to ni ma su ansa mini da'awata shine su yi imani su yi ayyuka na gari su mini da'a wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin su zama daga cikin shiryayyu waɗanda ba sa saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a hadisi wani mutumin ƙauye yace ya rasulullah a qaribun rabbuna fanunadihi fanunajihi an ba'idun fanunadihi yace ya rasulullahi ubangijin mu a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu kwala masa kira sai manzala ta sai shiru bai ce komai ba sai wannan ayan ta sauka wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'an in bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ga musu a kusa nake raɗa kai Allah zai ji ko wasu wasi kai a zuciyanka zai ji ba sai ka kwala masa kirawa so da aka su roƙe ni kuma zan wato ainihin amsa musu ka wannan tambayan ai sai larabin kauye ko sai mutumin kauye ne zai irin wannan tambaya to amma irin wayannan tambayoyin suna da fa'idodi don sabai suka ce su ba sa iya yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu tambayoyi suna jin nauyi har Allah Allah suke yi balarabin kauye ya zo ya yi tambaya domin su karu sai ya zo tambayan kamar <laughs> ba ta da ba ta da daɗi amma kuma sai ya zama akwai fa'ida a cikin ta bi ma bin sa'ada ba ya zo yana neman manzala ta sama daga ƙauyen su ya zo masallacin Madina ya zo har ya zauna a majalisin manzala ta sama sai yake tambayan wani daga cikin sahabbai ina ina Muhammadu ne sai aka ce ga can shine wancan yace a Muhammadu dan Abdullahi fa aka ce shi din ne dai yana nufin manzala ta sama don manzala yana sajewa da sabansa ba wata riga ake sa daban wanda ya bambanta da su ba cikin nan sai zai samu manzo Allah sun yace ya rasulullahi yace ya ya Muhammad kai yace dan aikin ka yazo ya same mu a sai ce mana sai ce masa waye halitti sammai yace Allah waye shimfida kasa Allah waye kafa duwatsu Allah yace to dan aikin ka ya je wajen mu ya ce mana Allah ta'ala ya aiko ka akan mu yi imani da kai kai manzon Allah ne yace to ina hada ka da wanda ya halitti sammai da wanda ya shimfida kasai da wanda ya kafa duwatsun nan Allahu arsalaka Allah ne ya aiko ka ka gaya mini ya hada shi da wannan abubuwan maza Allah yace Allahumma na'am yace haka ne Allah ne ya aiko ni yace to ina hada ka da wanda ya aiko kan kuma dan aikin ka yace wai mu salloli guda biyar to ina hada ka da wanda ya aiko kan Allah ne ya umurce ka cewa mu yi sallolin nan guda biyar manzo Allah ya ce i eh, haka ne sai zake cewa to ina hada ka da wanda ya aiko kan dai dan aikinka ya ce mana mu mu bada zakkan dukiyar mu Allah ne ya aiko ka cewa mu bada zakka dukiyar mu manzon sama ya ce Allahumma na'am haka ne sai zake cewa kuma ya ce mana fa mu yi azumi na watan Ramadana ina hada ka da Allah Allah ne ya ce maka ka gaya mana haka manzo Allah ya ce Allahumma na'am haka ne har aka zo aikin hajji a wata ruwayan wai ya ce mu yi aikin haji amma wata ruwan ba aikin haji shi yasa malamai suka ce kila kafin a farlanta aikin haji ne ya zo yi wannan tambayan amma wasu kuma sun kawo riwayan hadda aikin haji yace ya ce wai za a aikin haji ina haɗa ka da Allah Allah ne ya aiko ka cewa a je aikin haji manzo Allah ya ce Allahumma na'am da manzo Allah ba abin da yake ce masa sai na'am kawai eh haka ne sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yace na shaida kai manzon Allah ne na shaida ba mota da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne kuma yace wa ana rasulu man wara'i ni dan aike ne na wanda suke bayana zan je in isar da wannan sakon shikenan ya je kuma zai tallata wato addinin musulunci to haka suke zuwa suna masa irin wannan don da yazo cewa ya rasul ya muhammad inni sa'iduka mushaddidun alayka fil mas'ala zan tambaye ka amma zan tsananta maka wajen tambayoyi manzo Allah ce ba damuwa salma shi ta ka tambaya mun da kaga dama sannan ya kama ce masa wa hadisi san mai waye kaza kaza har zuwa karshen hadisi to haka ainihin larabawan ƙauye suke suna irin wa'annan tambayoyin wani lokacin kuma akwai fa'ida a cikin wato su hadisi ya inganta a cikin sayyid bukhari da muslim daga abu musa al-ash'ari yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani yaƙi sai muka kasance duk lokacin da muka hau kan wani tudu ko wani wuri mai ɗaukaka haka wanda yake da tudu sai mu dinga yin kabbara da ƙarfi muna Allahu akbar a wata ruwa muna la ilaha illallah Allahu akbar haka nan in mun gangaro ta gangara nan ma sai mu dinga ɗaga muryan mu muna cewa Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah manzala ta sama yana jin mu can sai zo kusa da mu sai ta ya ayyuhan nasu irbahu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban inma tad'una sami'an basira innal ladhi tad'una aqrabu ila ajikum min unqi rahilatihi yace ya ku mutane ku sauƙaƙe wa kanku ba fa kuna kiran kurma bane ko wanda baya nan baya jin me kuke faɗa ko baya ganin ku ba kuna kiran mai ji ne mai gani wanda kuke kiran nan ya fi kusa da ku da jinsa da ganinsa da iliminsa ke da wuyan abun hawanku idan kawo raƙuminka ba wuyan yana gabanka ba in kawo doki wuya na gaba to ubangiji ta'ala ya fi kusa da kai fiye da ainihin wannan wuyan raƙumin da jinsa da ganinsa da iliminsa wato iliminsa ya fi kusa da kai da jinsa da ganinsa fiye da wuyan raƙumin manzo ya tuma sai hana su me yana su daga murya din saboda me idan don Allah kake yi ko a asirance kai Allah yana jinka wanda ka in ba inda aka ce a daga murya ba babu bukatan ka daga kai a hankali Allah ta'ala yana ji kuma zai baka me zai baka lada yanzu da an kyale ku sai ku ruɗa wurin tafsirin nan da kabbarori Allahu akbar da yawa Allahu akbar to kaga wannan ba shi bane idan har wani abu ya kayatar da kai kai kabbara a cikin zuciyanka Allah ya sani don Allah kai zai baka ladan wannan kabaran amma ka zo ka tada hayaniya a wuri kana kabbara ba don Allah ba domin kai nishadi kawai ka ruɗa waje wannan shirme ne ba za ka samu lada wajen Allah ta'ala ba kuma babu wani khushu'i da za a samu ko nutsuwa a cikin wato ainihin wa'azi ke yasa manzo Allah sama ya hana su yace ku dinga yi a hankali Allah ta'ala yana jin me kuke faɗa ba sai kun tsaya kuna daga murya kuna kwala masa kira ba sannan kuma sai ce ya abdullahi bin qais shine abu musa al-ashari yace ala uallimuka kalmatan min kunuzil janna ba zan sanar da kai wata kalma daga cikin taskokin aljanna ba kalma ce amma fito fito ne na aljanna in ka in ka faɗe ta to za kai maka ajiyan ta aljanna za ka je ka same ta a can yace ya gaya masa sai ce la ilaha haula wala quwwata illa billah hadisin bukhari da muslim yace babu la in ka ce la hawla wala quwwata illa billah kaman ka aje wani fito ne a gidan aljanna da haka wannan kalman ba karamin falala take da shi ba kuma gashi tana yaye damuwoyi idan damuwa ta dame ka ka dinga la haula wala quwwata illa billah an ce wani mutum ya zo ya koka manzo salama, yaron yaronsa ya bata kafurai sun kama shi sun rike shi a matsayin furzunan yaki sai manzo sama sallama ya ce ka je ka dinga la haula wala quwwata illa billah ya je ya kama ya kama ya kama can sai ga yaronsa ya dawo har da ganima ya haka yace ai na fashi idon su ne kawai na debo dukiyar su na taho na taho shine na da musu da arziki saboda haka la wala quwwata illa billah tana yayi damuwoyi da me da bakin ciki don ma'ananta babu karfi babu dabara a cikin dukkan al'amuran ka sai da taimakon ubangiji subhanahu wataala hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim manzala sama yace ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza da'ani ni ina inda ba na yake zato na kana tamanin Allah ta'ala zai maka rahama a lokacin da ka zo mutuwa to za ka samu Allah ko mai rahama ne idan mutum yana raye yana lafiya kalau mutuwa bata zo masa ba ya zama bai da khawfi war raja karka bai tamani daga rahamar Allah kuma karka sake ka ce Allah bai zai azabtar da kai ba wannan kuskure ne imani yan bidiya ne kana tamani rahamar Allah shi dai sa kake ibada kana tsoron kada Allah ya azabtar da kai shi yasa ba za ka daina ibadan ba kuma ba za ka saba wa Allah ta'ala ba to wannan in ka tafi a haka to nan ne addinin ka zai tafi daidai lokacin da ka zo mutuwa kuma sai ka jari da tamani rahmar Allah fiye da tunanin azaba din saboda manzala kuma ya ce la na adukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu ba ta yana kyautatawa Allah zato zai yi masa rahama to sai shi yasa ce ana inda zanni abdi bi ni ina inda ba na yake zato na idan ya roke ni kuma ina tare da shi saboda haka in ka roki Allah ta'ala sai biya maka bukatar ka ubangiji ta ala faɗa cikin suratu ghafir makamancin wannan aya yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wai Allah ta'ala yace wa qala rabbukum ud'uni ubangijin kuma likin ku yace ku roke ni zan amsa muku masu girman kai ba sa yin addu'a Allah ta'ala ce za su shiga wutar jahannama suna makaskanta duk mutum da zai daga hannu yin addu'a ko duniya ya roka ai ibada yake yi addu'a ibada addu'a ibada ne addu'a afdalul ibada addu'a ita ta ce mafi fitar ibada ko daga hannu kai kace Allah ba ni kuɗi ko Allah ka sani aure wance Allah ka sa wance matata ne to lada za a baka ibada kake yi gashi dai bukatar ka ne ta duniya amma kuma za a baka lada saboda ai ka yadda ba me yi sai Allah wani yana can wajen wasu bokaye ko masu tsafi su suke masa wai yadda zai ya samu matan wani kuma yana zuwa ya juye bukatun ne a wajen wani daban wanda bai zai iya masa ba to in ka daga hannu ka roƙi Allah ko duniya ka roƙa lada za ka samu ibada kake ballantana idan ka roƙi lahira shi yasa ubangiji ta'ala ce duk mai girman kai wanda baya addu'a to Allah ta'ala zai kaskantar da shi ranar alkiyama saboda haka a mai da al'amari zuwa ga Allah a kaskantar da kai zuwa ga Allah ta'ala a dinga roƙonsa alkhairan duniya da da lahira daga cikin ladduba na addu'a akwai ɗaga hannu yayin addu'a in za ka yi addu'a ka ɗaga hannu addu'an ya fi karbuwa don manzala sama ya ce inna la hayyun karimun yastahayi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila samai an yaruddahuma sifra Allah yana Allah mai jin kunya ne kuma mai karamci ne wato mai kyauta ne yana kunyan bawan sai daga hannu ya mai da hannun ba tare da ya biya masa bukatansa ba ya mai da su kha'ibatain babu biyan bukata sai dai in baka cika sharuɗin sauran sharuɗin addu'an ne amma in ka cika ka daga hannu kanka sauke Allah ya biya maka bukatanka sannan na biyu kada mutum ya roƙi wani abu na sabon Allah kai ta addu'a Allah ya sa kai zina da wance ko ka samu ka zalunci ne ko ka ha'ince shi ko ka danne masa wani haƙƙi nan ma za ka samu matsala ba za a ansa maka addu'ar ka ba manzala sun ya ce ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ismun wala qadiyatu rahimin illa ataahu Allah ida salati qitali imma an ya'jala lahu da'watahu wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu mislaha duk mutumin da ya roki Allah babu wani musulmi da zai roki Allah subhanahu wa ta'ala yayi addu'a wanda babu laifi a cikinta ba sabon Allah yake son ya yayi ba ba kuma yanke zumunci yake roka ba Allah ta'ala zai ba shi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai a biya masa bukatan take ya ga biyan bukatan ko kuma Allah ta'ala ya ajiye masa wannan bukatan sai ya je lahira duniya kai ka roka sai a ajiye maka wani abu muhimmi a lahira sai zama wannan addu'an da ka nemi duniyan da ita ba a bakan ba sai ta zama sababin shiganka aljanna ko kuma Allah ta'ala ya dauke masa wani mummunan abu wani bala'i da zai sauka masa wanda shi bai san shi ba kai kana nan kana roƙon kuɗi ko kana roƙon shugabanci ko kana roƙon Allah ya aura maka wata mata ko wani abu daban a sai akwai bala'in da yake tinkaronka tinkaron tinkaranka wanda zai halaka ka ya lalata maka rayuwarka kai baka sani ba ka baka san da shi ba sai Allah ya dauke maka wannan masifa maimakon wannan bukatan shi yasa idan mutum yayi addu'a kenan ba ta faduwa kasa banza in dai kai to baka yi azara ba ko bukatan ta biya ko ta zama lada a lahira ko kuma an biya maka wata bukatan wanda kai baka santa ba an dauke maka wata masifa wanda kai baka san wannan masifan ba sannan na uku mutum ya nace kar ya gaggawa idan ka fara addu'a karka ce kai na yi tai ba an sami ni ba na hakura kawai a'a ai wannan alama ba za a karba maka ba bane kai tai Allah yana son mai naki hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah ta sama yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karban addu'an ɗayan ku matukar bai gaggawa ba sabai suka ce me gaggawan manzo Allah yace yaqulu qad da'awtu qad da'awtu wa lan yustajab li nayi addu'an nayi addu'an har yanzu ba an sami ni ba to shikenan baraka tilasta wa Allah ta'ala tun ya ce je ka ka kwashe kayanka ka tafi so da haka kai ta yi kai ta yi idan ma baka ga amsan ba kila ana biya maka wasu bukatun daban ta hanyar wannan addu'a da kake kai baka sani ba ko ana tunkuɗe maka wani bala'i ko kuma an amsa maka an jinkirta ne ba yanzu ne biyan bukatan ba sai nan gaba kuma a biya maka a nan gaba din yafi alheri akan a biya maka bukatan ka yanzu Allah ta'ala ya fi ka sani kai baka sani ba to da haka ba za ka kosa ka ce a ni yanzu na daina addu'a ma babu abin nan babu ijaba wannan kuskure ne wahayin shaidan ne na hudu idan kayi addu'a kayi yaqinin Allah ta'ala ya karba maka kar ka sa shakka cikin addu'an ka ce anya ko dan za a karba min addu'a wannan sai zama Allah bai zai karba maka ba manzala kuma ya ce ud'ullaha وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله يستج... لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله حديث ترمذي إن كان حديث ku yi addu'a ku roƙi الله تعالى kuna masu yaƙinin zai amsa muku domin ku sani cewa Allah ta'ala baya amsa addu'a daga zuciya wanda take ya mai wasa me ma'anan wannan idan kai addu'a farko ya zama kana da yaƙinin Allah zai amsa maka na biyu kuma lokacin da kake addu'an kada hankalinka yana wani wuri mutum ne yana masallaci ko yana ɗakin sai yana addu'a amma hankalinsa na gonarsa ko kasuwarsa ko wurin aiki to kaga wannan baka mai da hankalinka kai kanka baka mai da hankalinka akan addu'ar ba balle sana ta samu shiga saboda dole sai ka fiskanci Allah subhanahu wataala lokacin da kake addu'a ka nuna da gaske kake yi kamar cewa Allah ta'ala ka zama abun tausayi sai Allah ta'ala sai an maka addu'ar ka amma irin addu'a da zaka dinga yi kana wasu tunaninka daban kana addu'a kuma kana wani tunani daban to Allah ba karban irin wannan addu'a sannan abu na karshe zama abincin ka halal abun shan ka halal tufafin ka halal mu'amalan ka halal kamar inda ya tabbata hadisin Imam Muslim manzala ta sama ya ambaci wani mutum يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك gashi dai yana matafiyi ne tafiya kuma ana karban addu'a matafiyi yana daga hannunsa sama ana karban addu'a wanda ya daga hannunsa sama yana cewa ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah ana son mai naci a addu'a to amma abincinsa haramun abin shansa haramun tufafinsa haramun ya koshi da haramun to ina za a amsa masa in ji manzala ta sama ma'ana yana da wuya a amsa masa to da haka idan za ka yi addu'a to ya zama abincinka na halal ne kana son addu'an ka ta samu karkuwa da wuri sai ubangiji ta'ala ya ce uhilla lakum lailata siyami uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Ubangiji ta ce, Ohilla lakum lailatar siyami arrafatu ila nisa'ikum, Ohilla lakum an halatta muku arrafatu saduwa ila nisa'ikum zuwa ga matayenku lailatar siyami daren azumi. wato ya halatta ku sadu da iyalanku cikin azumi da daddare hunna libasul lakum su tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su alima Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum Allah ya sani cewa kuna ha'intan kanku kuna saduwa da iyalanku a watan Ramadan da daddare fataba alaikum sai ya dauke muku dokan cewa ba za a sadu da iyalai da daddare ba wa afa an ku muku afuwa. fal'ana a yanzu kam ruhunna ku je ku sadu da iyalanku da daddare a watan ramadana wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abun da Allah ya kaddara muku na ƴaƴa ta hanyar saduwa da iyalin naku wa kulu ku ci washrabu ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu har sai zare fari ya bayyana muku min al afwadi daga zare baki min al-fajr na al-fajr wato ku ci ku sha da daddare har sai duhun dare ya tafi sannan hasken yini ya shigo thumma atimmu siyama ya mai lallai sannan daga nan ku kame ku cika azumin har zuwa dare shine faduwar rana wala tubashiruhunna kada ku rungumi iyalanku ko ku sadu da su wa antum akifuna fil masajid alhalin kuna masu itikafi a cikin masallaci tilka hududullah waɗannan dokoki ne na ubangiji ta'ala fala taqrabuha kada ma ku kusance su ballantana ku keta su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi hakanan Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa ko yake bayyana ayoyinsa linnasi ga mutane la'allahum yattaqun domin su ji tsoron Allah su daina aikata haramun ubangiji ta'ala ce uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum an halatta muku ku sadu da iyalanku cikin ramadana da daddare da can din an haramta a farkon musulunci farkon musulunci idan ka kai azumin ka kai buɗe baki to idan kana son ka sadu da iyalinka sai dai ka sadu da ita kafin kafin ai sallan isha kuma kafin kai bacci idan aka yi sallan isha babu saduwa da ilahi kuma babu ci babu sha sai wani daren daban haka nan idan bacci ya kwashe ka bayan ba ko da ba ai sallan isha ba ba dama ka sadu da iyalinka ko ka ci wani abinci in ka farka ko ka sha wani abin sha to daga baya sai ubangiji ta'ala ya soke wannan hukuncin sai ce an halatta muku ku sadu da iyalanku daren azumi wato daren gaba ɗayansa har zuwa bayan isha kuma ko da ka yi bacci ka farka za ka iya saduwa da wato ainihin iyalinka wannan hukuncin ya yi wa sabbai tsanani kwarai da gaske mutum gari ya ɗan yi buɗe baki ya gaji kan an kara sai bacci ya ɗauke shi shikenan kuma ba maganan sahur ba maganan wani cin abinci kuma har sai gobe kuma yin wannan lokacin ya zagayo yana son saduwa da iyalinsa ma shikenan haka nan an yi sallan isha shikenan ba magana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya ci abinci to shine daga baya sai aka ɗauke musu wannan doka ɗin aka ce za su iya cin abinci sannan kuma za su iya wato saduwa da iyali har zuwa alfijir ya keto sai Allah ta'ala ce hunna libasun lakum ai matan nan tufafin ku ne ma'ana mayafi ne a gare ku wa antul libasun lahunna kuma mayafi ne a gare su wato kuna cuɗanyuwa kuna ainihin kwanciya a wuri ɗaya kuna birgima a wuri ɗaya mace mayafin namiji ne namiji kuma mayafin matarsa ne to tun da ko haka ne ai ya kamata ko ya dace a shar'anta muku saduwa da iyalanku a cikin wata ramadana da abin da daddare shi yasa ubangiji ta'ala ya dauke wato ainihin ita wannan doka din sai zama an yi hukunci da ita a da amma daga baya kuma an dauke ta yanzu da rana ne dokan ta nan amma da daddare babu wannan dokan Allah ta'ala ya ce alima ya sani annakum kuntum taqtanuna anfusakum kun kasance kuna ha'intan kanku wato an muku doka amma kuna lallabawa da daddare ku je ku sadu da iyalanku bayan sallan isha ko bayan kun yi bacci Allah ta'ala ya na san kuna yin haka fataba alaikum amma Allah ya ce ya dauke muku wa afa ankum kuma ya muku afuwa to da haka dokan an riga an dauke ta a yanzu fal fal'ana bashiruhunna yanzu ku je ku sadu da su wato ba matsala bane wannan ya faru wato da sahabbai da yawa kuma daga cikin su akwai sayyidina Umar an yi dokan amma duk da haka wata ran ba sa iya yin haƙuri suna zuwa su sadu da iyalin nasu kamar yadda abdullahi bin abbas ya ce musulmai sun kasance a cikin watan ramadan in sun yi sallan isha ana haramta musu matansu da abinci har sai wani daren ya sake zagayowa sai zama wasu mutane suna zuwa su sadu da iyalansu wasu kuma su je su ci abinci a cikin watan ramadan in bayan sallan isha daga cikin su kuma yace akwai sai na umar sai suka kai karan hakan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullahi wallahi raina ya kawata mini in sadu da iyalina ya zo ya samu iyalinsa tana kwance yayi mata magana sai ta ce ai ta yi bacci bayan sallan isha ce ba wani bacci shikenan sai ya sadu da ita abun kuma ya dame shi sai zo ya ga manzo Allah sama manzo Allah sama yayi shiru shikenan sai wannan ayan ta sauka alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum ai da ma Allah ya sani kuna ha'intan kanku domin duk abun da kai ubangiji ta Allah ya sani ba abun da yake buya masa da haka sai Allah ta'ala ce ya dauke wannan doka ya dauke ta yanzu za a iya saduwa da iyali to kaga da sababin su sai na Umar ne aka dauke mana ita wannan dokan kila da har yanzu nan kila tana nan ubangiji ta'ala ce fal'ana bashiruhunna to yanzu kan ku sadu da iyalinku ko da da daddare ne a wata ramadana amma banda da rana wabtagu ma Allahu lakum kuma ku nemi da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara muku na da wato ku sadu da iyalanku ba don ku biya sha'awar ku kawai ba ba don jin daɗi kawai ba a saboda neman ɗa saboda ɗa yana da muhimmanci shine mafi tsadan abin da ɗan adam zai mallaka idan ka samu 'ya'ya na gari ka huta a duniya kuma ka huta a lahira a nan duniya za su taimake ka za su ɗauki ka a lahira kuma ubangiji ta'ala zai baka ladan ayyukan da suke kamar yadda yake ba su lada sannan za su dinga yi maka addu'a ta gari ko da bayan rasuwanka saboda haka kenan ana saduwa da mace ba don jin daɗi kawai ba domin a samu ainihin wato ‘ya'ya na gari sai ubangiji ta ala ce wa kulu wa shirabu ku ci ku sha wato da daddare kenan shi ma cewa in an yi sallan isha ba a cin abinci an ɗauke wannan doka ko in kai bacci ba za ka ci abinci ba in ka farka an ɗauke wannan dokan ku ci ku sha hatta ya tabayyana da al-khaydul abyabu har zare fari ya bayyana muku min al aswadi daga zare baki min al daga al to wannan ayan ta rikitar da sahabbai da yawa da aka ce ka cika sha har sai farin zare ya bayyana maka daga baki sai suka ɗauka zaren ake nufi saboda haka kowa sai zai kulla zare guda biyu a kafafuwansa da baki da fari ya ta cin abinci ta cin abinci har sai gari ya haske wai yana son ya gane bambancin fari da baki to shikenan daga cikin sahabbai suka zo suka samu manzo Allah ta sama suka ce ya rasulullahi mu kan baga mun kulla bakin zare da fari mun duba mun duba mu bambance ba dan in ko zaka bambance ai sai rana ta fito kenan kafin ka bambance sai manzo ta sama ai sai a ba shi ake nufi ba sai Allah ta'ala ya saukar da min al-fajr da ayan babu min al-fajr din sai sa ta rikice musu hatta ta bayyana lakum al-khayl al-abyad min al al-aswad kawai sai ka bambance farin zare da baki to kaga dole su nemo zare to sun kasa ganewa sai Allah ya saukar da min al-fajr na al-fajr wato farin zare shine hasken al-fajr bakin zaren kuma shine duhun dare wato sai duhun dare ya tafi sannan hasken yini kuma ya zo shine ake nufi da wato ainihin wato wannan aya wannan abai abun nan Adi bin Hatim addai dai shi abun da yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya Rasulullah ni fa abun da nayi na je na samu farin zare ne da bakin zare sai na zo na sa a karkashin filona sai in duba na ci abinci na ci abinci sai in dauko in duba ko zan bambance baki da fari yace abun ya kasa ni fa ban bambance komai ba har gari ya waye ban bambance komai ba manzala ta kuma yace inna wisadaka la aridun lalle ko filon nan naka yana da fadi in zai iya daukan hasken yini kam to yana da fadi kenan saboda haka sai zabana sai manzala ya ce masa ai abun da ake nufi da bakin zare duhun dare farin zare kuma ana nufin alfijir saboda haka har sai duhun dare ya tafi alfijir ya fito shine ake nufi da wato ainihin wato bakin zare da farin zare to daga nan sahabbai sai suka gane me ake nufi da wannan sai zama na babu wani iskali kuma da yanzu ake da shi kamar yadda ya tabbata a cikin abin hadisan Imam al-Bukhari da Muslim to wannan halatta cewa da aka yi halatta ka ci abinci da daddare wannan dalili ne cewa akwai bukatan kai sahur kafin ka dauki azuminka kuma sahur mustahabbi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta shi kamar yadda yazo a hadisin Bukhari da Muslim yace tasahharu fa inna fi sahuri baraka fi sahur akwai albarka a cikin sahur kuma yace la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu alfitra wa akharu sahur al'umma ta ba su guce ba suna cikin alkhairi matikar sun jinkirta wato ainihin sahur wato sun gaggauta buɗe baki sun jinkirta sahur sahur idan sha biyun dare ya gota irin karfe ɗaya lokacin sahur ya yi amma in ka ci abinci da dare kafin gari abin nan dare ya gota mato tsakiyar dare ya wuce ta wannan ka ci abincin dare ne ba sahur kai ba sannan kuma sahur ana son sa a ƙarshen dare idan sudusi kashi ɗaya cikin shida na dare ya rage to nan ake son kai sahur zaid bin sabit yace tasaharna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah mun yi sahur tare da manzala ta suna sannan muka tashi muka tafi sallah kenan babu tazara sosai muna yin sahur sai sallan asubahi to sai Anas bin Malik sai yace wa Zaid yace to kam kana bainal azani was suhur tsakanin kiran sallan karshe nake to alfijir da sahur nawa ne tazaran sai yace qadaru 50 aya gurgurdan da za a karanta aya 50 wato sha 15 kenan daga barin abin nan sahur din manzala ta sama zuwa alfijir yake to to shi yasa ake so ka dan bar gab ko na minti biyar ne don kar ka je ka fada kuma wato cikin ainihin alfijir din kana cin abinci alfijir ya zo ya mamaye ka sai ka dan bar gab ko minti biyar ne domin a samu dan tazara tsakanin sahur ɗinka da kuma cin abincinka kamar yadda abin da da alfijir ɗinka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma abubuwan da ake yi a yanzu na cewa wai ka ci gaba da cin abincinka ko da alfijir ya fito wannan ba gurguwan fahimta ne manzala ta suma ya ce bilal yana kiran sallah da daddare idan ya kira ku ci ku sha har sai abdullahi bin maktum ya kira fa innahu rajulun a'ama la yu'adhinu la yu'adhinu hatta yuqala lahu asbata asbata shi abdullahi bin maktum mutun ne makaho ba ya kiran sallah sai an ce masa gari ya waye gari ya wato alfijir ya kusa sai fara kiran sallah to amma in bilal ne ka ci gaba da cin abinci to idan ka samu hadisi sai ya ce maka idan ka fara cin abinci ka ji mai kiran sallah yana kira ka ci gaba da cin abincinka to yana nufin kiran sallan farko ne irin wanda bilal yake yi amma kiran sallan karshe na keto a fidda ya manzo Allah sama ya ce ka dakata kuma shi din ma yana dakatawa har yana barin tazara ma gurgudu inda za a karanta aya hamsin to kai wani irin azumi za ka yi ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake son kai ba sai da ganganci ne mutum ta cin abinci wani ma baya fara cin sai ya ga alfijir din ya kusan fitowa sai ya fara cin abinci har alfijir ya fito yana cin abinci wannan kuskure ne ubangiji ta lace wala ruhunna kada ku sadu da iyalanku wa antum akifuna fil masajid alhalin kuna itikafi a cikin masallaci shi ko mai itikafi ko da daddare an hana shi sadu da iyalinsa shine ma'ana wannan aya itikafi shine lizimtan masallaci saboda wata ibada tsantsa karatun alqur'ani sallah zikiri da sauran abubuwa na ibada to idan kana itikafi bara ka sadu da iyalinka ba ko da da daddare ne in kuma ka sadu da ita to itikafin ka ya lalace itikafi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'takifu al-ashara al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma taqafa azwajuhu min ba'dihi hadisin bukhari da muslim tace manzon Allah ta sama yana yin itikafi goman karshe na ramadana har Allah ya dauki ransa sannan matansa ma suka ci gaba da yi kuma bayan ya rasu so da haka sunna ce ta manzala ta sama ka keɓance kanka ne saboda ibada zalla ba wata harka ta duniya sai ibada abu ne mai kyau mutum ya yi saboda ya ƙara imani bangiji ta da ya gama wannan bayanan ya faɗi dokokinsa sai ce tilka hududullah wannan iyakoki ne na ubangiji ta'ala dokoki ne na Allah fala taqrabuha kar ku kusance su ma ballanta na ku keta su kar ka ci abinci da rana kada ka sadu da iyalinka kana itikafi ko kuma da rana da sauran dukkan dokokin da muka wuce a baya Allah ta'ala ya ce dokoki ne na Allah kar ku kusance su ballanta na ku keta su yace kuma abin wata ayan wa mai ta'adda hududallah duk wanda ya ketare dokokin Allah ubangiji ta'ala zai kama shi yace kazalika yubayyinu Allahu ayatihi hakanan Allah yake bayyanar da ayoyinsa linnasi ga mutane Allah bai bar mu cikin duhu ba inda ga dama haram din ma bai zai ga mana ba sai kai sai kama ka ba shi hali sai ka ba to amma sai ke bayyana maka wannan haramun ne domin kar ka je ka fada wannan shine halal wannan shine wajibi wannan ga falalansa wannan ga matsayinsa yayi haka ne la'allahum yattaqun domin su ji tsoron Allah wato Allah ta'ala ya bayyana mutane shari'o'insa don su kasance masu tsoron Allah masu masa biyayya sau da kafa abin da yake so su yi abin da ba so kuma su bari su aikata wajibi da mustahabbi su bar abin da yake kuma na haramun domin kar su je su fada cikin fushin ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya yake cewa malam matata ce a duk lokacin da in na fita gida in na dawo sai ta zarge ni tun abun baya damina har da wani lokaci sai na ce mata in kin sake zargina akan aurenki kuma ta sake din kuma daman can na taɓa sakin ta saki ɗaya ya matsayin ba ya zo بسم الله والصلاة ala على رسول الله wa آله wa ومن والاه وبعد alaikum wa ورحمة wa وبركاته babu abin da yake lalata zamantakewan aure kamar tuhumar juna idan mutum yana tuhumar matarsa da zina to ya lalata zamantakewan su na aure haka nan in ita ma tana tuhumarsa idan abu bai tabbata ba a nisan tashi ma kwata kwata kar a kawo shi kuma wannan ba da lasisi ne a je abu idan kana tuhuman mutum yi ko yayi abu ko bai yi ba kana tuhuma sa sai ce to bari ya yi kawai tunda ko ma bai yi ba za ka tuhume shi saboda haka ba kyau irin wannan saboda haka ita ta daina tuhuman ka kai ma kar ka tuhume ta wannan shine rayuwa mai kyau na aure sannan na biyu kuma cewa da kai idan ta sake tuhumar ka akan aurenta idan kana nufin akan aurenta ma'ana ka sake ta in ta in ta sake tuhuman ka to shikenan ta sako daga lokacin da ta sake tumanka in kuma ka faɗi haka ne don ka tsorita ta ba niyan ka saki bane ka tsorita ta kar ta tuhume ka to in ta tuhume ka za ka yi kafaran rantsuwa za ka yi tayar da miskinai goma ko ka tufatar da su in baka samu ba ka yi azumi guda uku da wannan shine ake cewa wa aimanu talaq aimanu talaq shine rantsuwan shika kamar ka rantse da Allah ne ba za ka yi ba ko za ka yi abu wannan shine zancen da yafi inganci daga cikin wato ainihin maganganun malamai na'am wannan kuma mace ce take cewa malam yayana ya biya mini aikin haji sai mijina ya ce da ni ba zan je wannan aikin haji din ba in kuma na ce zan je to sai in zaɓi ɗaya ko aure na da shi ko tafiya aikin haji malam aikin haji fa yana ɗaya daga cikin cika-cikan musulunci ni kuma sai na zaɓi aikin haji na fita harkar shi sai kuma mutane suna zargina akan abin da na aikata na gode to kamar yadda ta faɗa aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci shi kuma ya hana ta aikin haji nan ba mu san me hujjansa ba kuma in ma akwai in ita ba ta faɗi ne watakila dalilinsa ba idan tun yana ganin cewa mace ba ta zuwa aikin haji sai da muharrami wato ko sai da ainihin mijinta ko kuma da wani dan uwanta zance mafi inganci ba haka bane idan an samu jama'a amintattu za ta iya zuwa aikin haji amma cewa ta zaɓi miji ko ta zaɓi aikin haji wannan ya rage nata shari'a musulunci ba za ta tilasta mata guda ɗaya ba idan ta ga aikin hajin ya fi mata zama da mijinta sai ta tafi aikin haji in kuma zaman auren shi ya fi mata akan zuwa aikin hajin shikenan za ta iya zaɓen aure domin ba ita ne ta mallaki kuɗi za ta je aikin haji ba biya mata akai akwai bambanci idan ka mallaki kuɗi za ta je makka mijinta ce ba za ta je ba to idan ba ta je ba ta saba wa Allah subhanahu wataala wannan dole za ta tafi saboda la ta li makhluqin fi ma sayyidil khaliq amma in biya mata akai dama bai wajaba akan ta ba ai to tunda bai wajaba kuma tana da zabi in ta ga cewa ta zauna kan ƴaƴanta ta ci gaba da zama da shi shi yafi mata shikenan sai ta ci gaba da zama da shi har lokacin da za a rarrashe shi kila ta yadda ya yadda ta je aikin hajjin ko shi ma Allah hore masa su tafi tare in kuma ta ga cewa ta tafi aikin hajjin kawai ko da ma za ta samu canji mana ko za ta fita din daga bata ta auri wani mijin wannan kuma ya rage nata idan ta yi ba za a ce ta laifi ba ni na ganin masu zarginta su daina zarginta ba in matukar mijin ba yana da wasu hujjoji masu karfi a shari'a wanda za su wajabta mata ta fasa zuwa aikin hajjin ba na'am shi kuma wannan yake cewa malam mu ya rasu mahaifiyarmu ta gaji kuɗi mai ɗimbin yawa wadda ba zai kasa miliyan biyar ba kuma ta tsufa sosai ba ta kuma je haji ba raba ga bana ba kuma mu ga alaman tana son ta je ba yaya ba za mu yi da ita idan tana da karfin zuwa aikin haji sai ku yi mata nasiha ko ku ɗauko su su mata nasiha cewa fa aikin haji ya waje ba a kanta wanda ya mallaki miliyon biyar aikin haji miliyon ɗaya da rabi ne ko ƙasa da haka so da haka wajibi ne ta je a nuna mata wajibcin haka ne ko da zai kama ta biya wa ɗaya daga cikin ku wanda za ta taimake ta inda za ta iya yi da taimako to wajibi ne ta je aikin haji da aka sai ta biya ɗaya daga cikin ku ko ƴaƴanta ku je ku aikin haji tare in kuma ta galabaita yadda ba za ta iya aikin hajin ba kwata kwata aikin haji bai zama wajibi a kanta ba kuma bai kamata a matsa mata ba domin ko ta je ɗin wahala kawai za ta sha karshen ta ba za ta yi aikin hajin daidai yadda shari'a ta ce ai ba na'am wannan take cewa malam ta sha azumi daban-daban har guda ashirin da hudu a lokacin da take budurwa kuma bata biya ba malam yaya za ta yi Mm, sai ta biya yanzu ana na bin ta bashi kuma bayan ta biya sai ta ciyar da miskini kowane kwaɗe da ta biya saboda sakacin da ta yi ba ta biya ba suna ta ce tun tana budurwa kila ta daɗe da yin aure na'am wannan kuma take cewa malam menene hukuncin mace da ta zubar da ciki kuma wani irin tuba za ta yi to haramu ne ba halatta zubar da ciki domin nima ce ta ubangiji subhanahu wataala idan cikin ya kai ga an busa masa rai hukuncin sa da kisan kai yanzu tuban da za ta yi shine farko ta yi nadama me yasa ta da ciki na biyu ta yi niyan ba za ta sake zubar da cikin ba sannan sai ta tuba zuwa ga Allah ta'ala ta roƙi Allah ta'ala ya yafe mata insha Allah zai yafe mata hmm. to sai masu roƙon addu'o'i Allah ya biya musu bukatun suna na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم اغفر لنا warhamna. واعف عنا وعافنا وارزقنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين